سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Şimdi böyle موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قال قد عبرت الأولى واشربوا واشربوا إلا ولا تعصوا كلا المسلمين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا منه وكنا وكفاء وفونا وحرسنا ومسكنا قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير بشرى إن لكم ما صعدتم فضربت عليهم بالنجوى والبصرى وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين كفروا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويخلى نساءه ورفعنا فوقه الطين خذوا ما آتيناكم بقوة وضربوا فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته وكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم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 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa cewa istasqa Musa li qaumi ya Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Tuna ya Rasulullahi istasqa lokacin da Musa ya nemi shayarwa da gauri ga mutanensa kawo wanda ake cewa shi shine dalabar su ya neman a shayar da ke Ƙoƙar adishu sun ji ishirwa fitihi a cikin limuwan nan da suka shiga suka faɗa wancan sati wanda annabi musa a ciki yau fati ko fakulna sai muka ce bi musa ga annabi musa idirin biya sa kalhajara ka doki dutse da sandan nan taka an ce wannan dutsen huwan lalifarra alladifar da shi shine da ya gudu da ainihin tubawan annabi musa kamar yadda yi a cikin kissa Eh, za mu karanta a nan gaba hakikun dutse ne wanda ke mana da nauyi murabba'un da murabba'i wato kwana hudu ne da shi kamar yadda ne kamar a bar wannan kujerar da take ko tana da bangarori hudu square rukamun murabba'un kal'asir rajin kai ka ce a ainihin kafa a eh, kan abin taje kai ne rukamun kamar na ainihin rukham ne wato mabul kenan za mu ci da abin da ke ce mabin kamar wannan ba eh shi ne rukham hmm. ɗaukar zani shi ma dai kusan ayyar iya cewa ne ma'ana su san tana da su ragin duki shi ne wannan to shi ne bada raba sai annabi musa ya ke shi bada allah ya ce da shi ya ke shi fanfajarat take sai isna ashara isna ashara sai idanuwa ainihin idanuwa guda goma sha biyu sai ta fashe in shaƙat sai ta kece wasalar ta dinga zubar da ruwa bi adadin asibari adadin jikokin nan na annabi ibrahim su ne a 'ya'yan annabi yakuba din nan wanda suka rago ainihin kuma iyayen ɗabi'u nasu rayuwa kullu nasu kowane mutane daga ciki sun san masharabahun mashayansu maudi a sharbi waɗanda za su sha ruwa bala ya sharbi fi gairo wannan su ba zai tarayya da su ba wanda alam sun kace da su kulumin riskin layi ta ci daga riskin allah min marzukin layi abinda allah ya rinta ku shi ke wasu ragu ku ci riskin layi daga arzikin allah wala ta a sauka da ku barna filar da bayan kasa musu yi na kuna masu yin barna idan an ce asa ya yi iza ana cewa asa ne iza a idan ne idan mutum ya barna musulina kuma da ya ce halun hali ne mu'akkaratul ya tana mai karma ta. akhbara ya ba da labari tabaraka wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala annabi Musa cewa annabi Musa alayhi salam lamma kana bi lokacin da ya kasance a cikin dimuwan nan ma bani tare da bani isra'ila abishu sai suka tafi shi ruwa wa talabu minhu sai suka nemi shayarwa wa hadha al-farqu bayna bani isra'ila wa bayna ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ibrahim ya ce wannan ba shine bambanci tsakanin al'ummar bani isra'ila da al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna al domin su annab al na ga gabanin mu laysa lahum an yadrubu an ba sa neman wani abu min Allah tabaraka wa ta'ala ba sa neman wani abu da Allah ya rai iza a radu ɗalaban duk lokacin da suka nemi wani abu ai ɗaliban ya tuna da nabiyin sai su zo wajen su zalika linabi zalika zaman annabin wannan zamani huwa alladhi yadlu min Allah tabaaraka wa ta'ala shi ne zai nema daga wajen Allah ya ci to al'umma da suna san kaza ba sharata dalla alaihi abin da ya nuna wannan istisqa wa Musa li qawmihi shayarwa ta Musa ga sa. wai qultu ya Musa lokacin da kuka ce tuna lokacin da kuka ce ya kuma Isra'ila da Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ba za mu fi hakura akan abinci guda ɗaya ba mu za mu kamar da muka karanta a wancan ko faɗo da na ka dan haka annabi Musa ka roƙa mana ubangiji ta rubuta da na ya fitar mana min matin da daga abin da kasa take budarwa min bakale ha daga makumbura kasa makumbura kasa irin su kamar ainihin dankali makari da sauransu Ah, ko kuma an ce bakalu ana nufin duk bishiyar da ba ta da ko kuma 'ya'yan itacen da ana gidan da su ba su da itace eh kamar wani ina girtar shi mai jalalai da yana kawo kamar ah, irin wasu ɗaya itace da ake samu ƙarshen larabawa a ɗan jan abu ko na abu kamar albasa albasa ce amma ah, ba albasa siririya ce da laushin da ya fito da ita ba da ko doyawa ita ma haka take kaga bi ba ta da ita shi duk irin waɗannan abubuwan da su muke so a fitar mana to amma bi mana cewa qur'ani yana magana ne da su wannan iri to wannan wuraren kai kana san laraba na ga irin waɗannan abubuwan kai da karar da su to wani abun su ba ba kamar na wasu da suna da dankali amma ba su da irin su maka ana samun makarna ba ba su sai sai ƙananan abubuwa haka ko na abu a haka da suke fitar da shi eh za a gaishe da waɗannan sa ana sirri shi a kura suna tura shi irin wannan abubuwan su ne suke su bukun da wajen su yawa wa isa'iha ta ma isa'u su ma ba mu da su eh, ba kamar eh, irin kamar su ah, ji haka mahumbura kasa ne amma su a waje suke ba kamar wanda ake wanda ake binnewa ba yau ba kamar suka kabewa su gurji e hasali ma isa'un a iya cewa a iya cewa kamar gurji e suna cewa da shi su a masar da kasashen larabawa suna kiransa hiyar hiyar suke cewa da shi za ka gaba irin namu ba siriri ne sosai kamar kuma ya dan motsa kasashen laraban galibi suke da shi amma suna da irin namu wanda yake kusasshe sosai gurjin irin dogon ba kuma irin namu na hausa ba ba su da irin namu na hausa dogon suke da shi to suna cewa da shi khiyar al'armai da su su ne ta samu hukumiha wa'adasi ha ta kuma hukumu ana masara shi da abu na farko ana cewa kumiha asalinta da mai da suma a ɗaya ne ma'ana a wadda wani abin da bayan da ya yi eh, ta ce asalinta ana cewa kum ana cewa kum daga mutane sai suka a larabci kenan sai mutane ma suka watsar da cewa kum din sai suka fi amfani da kum wannan fasara ke ta farko kenan fasara ta biyu ita ce hum ah, ana nufin alhirdat wato alkama ta ke nufi da hum eh to dai ah, malamai sun yi wannan fasar ma tun da kan sabai an samu sabani in ka duka fasarorin da sabai suka yi na ga tarar wasu suna ba da ma'anar wannan ah, ma'anar wannan kai sun suna ba da ma'anar wancan wa kumiya wa adasiha da adas shi ma adas nan babu da adas kamar da daya babu da shi na gan shi kawo shi aka gane ni ne ban taba ganin shi a ko a daga ko wannan ba sai da rage masa na taba ganin shi to adas wasu ɗayan ƙananan abubuwa ne kamar ƙananan abubuwa ya fi kama da ya fi kama da wannan abin da ake miya da shi sunan shi abushi ya fi kama da agushi amma ba su da kauri ba su da kauri ba za su kala kala suke zuwa ba dai na wasan na shi kamar ruwan ƙasa haka yi kuma dafa shi sai a dafa shi sai kamar miya ne kamar miya kamar fati yake zama an kai dafa shi sai da ana cin da ash wato burasa da sauran abubuwa ash burasa su ne da Fali, fale ba wani wani ne wani shi suke ci wani ba. wabasa liha da albasa wato su suna roƙon Allah ya fitar musu da waɗannan abubuwan kawai a daina kawo wannan abin da ya gane da sama a da ƙasa da dinga hudo musu da su kawai suna ɗiba suna ci domin Allah ya ce musu kulla hana laisa lahu an yadda lugu mu ba shi rata duk wani abubuwan ba su nema ba sai suka nema annabi su nema musu wata ala wa hadhihi al-ummatu wannan al'umma a dawun Allah izini Allah ya ba su izini al-mutlaq sakakke duk du'a ya addu'a kowa ya zauna ya roki Allah wasu alullah wato jumlatan wata wai firada ko a jumlace a tare a yi congregational prayer na gita ko a ji da'abul jima'i ko kuma mutum ya shiga ɗaki ya addu'a sa yawwa ko su neme shi mun ba shi rasul Allah ta'ala wa hadhihi al wannan al'umma a dawun Allah izini Allah ya ba su izini al-mutlaq sakakke bin du'a ya cin addu'a قال was'alullaha الله من Allah yana cewa ku roƙa daga fallarsa wa qala ud'uni astajib lakum yace ku roƙe ni zan amsa muku aina arada duk inda ka ga ko kuma aina urida lahu su'alun min Allah tabaraka wa ta'ala aw jazin yas'alu Allah tabaraka wa ta'ala duk inda arada lahu su'ulun su'ulun ma su'alun duk inda wani ro ainihin bukata ta bujiro wa dan adam to duk inda yake zai bujira wa Allah ne wannan bukata kai sa jiba da sai Allah ya amsa masa na da busu ya san nemi sharuwa min Musa daga Musa alaihi salam wa kana Musa rajulan sidira ne eh, wacce kisa kiran da muka faɗa a baya mutum ne wanda yake mai yawan sutunce kansa za zamuru atin mai mutunci wahaya inda kunya fi kome cikin mutanen sau mu mutanen sai ta jarra duna inda ilmin sali suna tubewa lokacin wanka ko e minal mani ba zuwa mai aurata ba din sashen sai yana ganin al'awar sashi e suna irin wani abu da suke cewa hammam ko kuma wani abu da ya zagi ce hammam bukari wato irin ɗakin wanka ne ƙato ake yin sa da ɗan sirrin kul ƙarami to kuma sai a ɗumama shi da ruwan zafi in kana kallon a can da gidan ruwa za ka ga suna da shi har yanzu kana duba kuma wajen tarihi asa da ake gida da alhaƙoyin wannan wuraren da wajen wanka ne da suke taruwa in ka tafi kamar ƙasar jordan nan za ka irin wannan abubuwan na asar suna gano su da yawa saboda rumawa da suka mulki wajen to irin wannan ne to tutu eh, bani isra'ila suna da yawan wannan suma haka nan cikin ƙasar falastinu da sham duk gaba daya to wa Musa mun da nasha'a shi mutun ta saura nan Musa in tana bin zalika ya hana gabarin wannan a rada an yi tasila in yi nufin yi wanka a zahabu ba idan sai ta nesa wasu tara wata sala ya kusa ce ya yi wankawa da wushi gare makalu sai suka ce ma halam Musa alahada ai ba abin da ya dauki annabi Musa ya haka illa an annabi udratin cewa yana da kayan maza yana da gwiwa dan haka ba zai yi shigo cikin ba a wata ya kuma cewa fatarsa ce ba ta da kyau don haka ba zai shigo cikin mai wanka ba haka suka faɗa a wata ruwa falon ma za ba yawan wata rana da ya tafi yana wanka wata zana ya wa mutanen saboda sun yi wanka maka rasa da ma'a yanzu daga ruwa a rada an ya kula sau sai na bunya rike babansa. kafar alhajar bisau bi sai dutsen nan ya gudu da babansa. tibabinsa fasarin kulu sau bi hajar sau biyar, da yana bisa yana tibabi na ya kai ma'ana ya hajar ya fali sau biyu ya kai biyu ba na tibabi na hatta ja amaman nasiri ga mutane war aule sabi ayi su suka zan bashi da wata matsala fa aka da sau babu wale sau sai ya dauki tufafin sai sa fa gaji ba sai ya fishi wa aka da sau a sahu sai ya dauki tufafin ainihin sandarsa wanda rabar hajjar sai ya da dukan wannan dutsen saboda abin da ya masa fa wallahu ilaihi sai Allah ya masa wai yace annahu ya mira hadal hajar ka dau wannan dutsen ka dinga yawo da shi wala ya bani kokar ka rabu da shi haka aka ce shi aka jarabe shi da dutse sai za ka ga tafi da shi to shi da annabi Musa ya dauki dutse yake yawo da shi duk da shi tun da shi yasa tun da dama Allah ya yi buɗe kuma to yadda muka faɗa a bayan farko cewa Habibu ba shi da nauyi wannan ma ka nufin tihi to ba sai lokacin da rai ta bayyana hikimar tasa suna cikin wannan ɗimuwar ko ɗalabu minu su ya ta suka nemi shayarwa daga annabi Musa a wallahu ilai sai Allah ya masa wahayi an yi riga sa a hazar hajara cewa ya bigi wannan dutsen da sandarsa wanda raba wasu yi doke shoka da mara ba da ma kamar da muka faɗa za a bata alkanin yana da rukuni guda wani ɓangarori hudu da ya rike shi tare da minu salasa uyonin sai idanuwa guda uku suka fito a tsarin isna ashara a yau wato nan ido uku nan ido uku nan ido uku cikin ido uku an kaɗa ne ba yi. sha biyu ke sai zama da kamar kamfuna ne guda uku a kowace jiha to kowace bangare shi ne Allah ya ta gara alima kullu nasu masharaba kowace al'umma kowace daga cikin asibadin nan kowa sai ɗau matsayin sun san kowanne guda ɗaya ga nasu wannan ɗari ba da ɗari tara wannan ƴaƴan yahuza da ƴaƴan lawi wanda ƴaƴan ga su nan dai Sa'ad da na shara wa kare bani Isra'ila Isra'ila kama ƙalar lawi ƙara kullum kullum ne ko kowane jika in fara da nima sharabi ya banta da abin shansa wajen shansa da ruwa ha za mu ana kada ne kullu na sun mashara wa rasul sallallahu alaihi wasallama shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama kada gobe ya sun nemi shayarwa da gare shi fara kalmin ba sai ya hau bari wa fa ya dai kana wannan yana yi mukarara ne da annabi Musa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani kamar yadda zuwa cikin hadisai ingantattu cikin bukhari da sauransu da muslim da sauransu cewa annabi sallama an yi nufari a madina wani farin da aka yi a madina sai mutane sai ranar juma'a maza Allah ya hawa mun bari yana ainihin wannan kudu ba sai wani balaraba kawai ta ce ya rasulullahi halakar biyar halakatul amwal wa ja'al biyar ina ne kira ne da iyali sun wahala ko guda sun kare ba a rijiya saboda ba ruwan sau abubuwa sun kare e gudu la a abin da aka shi mara cewa dalabu minu su biya na kai karutan mu. Sunan kawai ba yi da kuma kuma kai yan saman da ƙarfi wasu su biya sun nemi shayarwa da gare shi ko fara kalin bar sai manzo sallallahu alaihi ya hau bari wara fa ya daga kansa hannunsa fa da ala zuhuru hana wa samai sai sanya bayan su zuwa sama ko haka ke nan wa qala allahumma masqi biladaka Allahumma sqi daka Allah ka shayar da yi ahalin kayan ainihin garinka warham ibadaka ka ji kan ka ko wanshin ramataka ka watsa ramarka wa ahayi baldakar yi ka raye garin nan naka matacce ƙarin rawi mai ruwa ya ce wasama'u wato wanda ya rawaito sa ainihin wannan hadisi na shayar da ruwan maza Allah yana cewa a sama a wannan lokacin babu alamun hadari ko kaɗan irin tana kawai koren sama kake gani wannan can sama babu ko da gajimare ko gajimare babu eh, to amma take wasu mawa ka ana zaljin kai ka ce kwalaba ce ba biya da tun babu ko da alamun gajimare a sama a duk sahabatin sai ga gajimare ya zo hafatul madina sai ta rufe madina wani zalal madaru eh, eh, sai ruwa kuma ya sauka min al-jum'ati ila al-jum'ati allati taliya tun daga juma'ar da manzo Allah yake kan mimbarin bai sauka ba ruwa yake ce da sai da juma'a kuma ta zago ana ruwa sati guda ruwa bai dauke ba kawun Musa su ko a nan Musa dalabu min Musa sun nemi a shayar da su ruwa an yi a cewa sun nemi Musa ya shayar da yayin bulla lahu suqiya fada a Musa sai a nan Musa ya kira bi amrin min qawmihi da umarnin mutanen mutanansa fasu jabal lahu du'a a Musa Allah ya amsa addu'a sa fa ahra Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muhammadu sallama shi ya bi cancanta a nan da ara na bi amurin min Allah da umarnin ubangiji ya shayar da shi eh tabaraka wa ta'ala ko wasabir li zambika nuni da Allah ne ya ce da shi ka nema wa mutane da ba na'am kaga an yi mai abin da muke ce a jawaran ko ba ta cika ninka ilaika mm. Allah ne ce ka nema musu gafara a nema musu gafara kamar irin gata ne da ake mutum kada ka zo ka nema abu kaza sai mu baka duka aka Allah ya faɗi ma'anar su wai da suka nema da suka nema ka ce annabi kuma yadda ki dutse sannan su shayar da su eh wannan kenan to Allah sai ya ji eh, annabi su sallama shi sai aka ce su bi da zabbi kawai lumi ila lulati hadha amru min Allah wannan umarni ne daga Allah annabi ya ce annabi su sallama ya sun fito daga Allah ya mana gafara istaghfara lana sai ne ma da gafara bi amrin min Allah wa yasu anna Musa istujiba lahu bi amrin min qaumihi shi to yayin da annabi Musa an ne an amsa masa ne da umarnin mutanansa fa an da fa an Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi da abi amrin min Allah ko fa anna fa innahu li Muhammad da annahu ya to cewa sha'ani da lamarin ana amsa Muhammad Alali da ali amrin min Allah tabaraka wa ala, ko kuma fa anna fa inna istijabu li Muhammadin amsawar Muhammad ta kasance ne abuwa eh, ta zama mafi karfi wa arja mafi fatan amsawa ko fala na raja'un kabiru mu muna da raja'i babba bi kaulin layi saboda kasancewar Allah a mara da biyan shi umarni annabinsa an yi gulla lana mu yarda Allah ya rinka bima mu gafara wa sun dole na ya nema mana bai gafara Allah yana cewa kudu wa sharabu sai Allah ya ce da su ku ci ku sha ne riskin arzikin Allah amara mu ya umarce su an ya kulu su ci akalan mutlakan ci sakakke ba wani kai wa an yi sharabu sharabu mutlakan sha sha sha wanda take mutlaka wa haza wannan ya hamilu yana ɗaukar su alal imbisa da akan su imbisa wato su yalwata wajen cin da shaɗin wata wasu da wuyar wa almu'addi wanda yake bayuwa ilil fasadi zuwa barna fa'ar da bauda haka sai Allah ya kuturta shi ma'ana ya kuturna shi ma'ana ya biyo bayansa ya kauli da fadin sa wala ta a sauka da ku barna fil arba bayan kasa musu da kuna masu tafiya kuna barna ku lukuci وشربوا ولا تأسوا بلاد المسلمين مرة أخرى إمام تامس سكر وشربوا ولا تسلبوا إنه لا يهم المسلمين أو تا آية تنشري سورة العرب وشك شاكر كل برنا إنه لا يهم المسلمين ثم ألا باي سما صبرنا باي كسام هكذا كما أن موسى موسى بني إسرائيل موسى بني إسرائيل دلما لقومه يعني متأنسا هو يعني ما قمت أنسا وهم بنو إسرائيل السقيا فانفجرت منهم من الحجر عشر عينا كذلك موسى بني shi ya shiga wani bayani shi kuma na sufanci to musan bani isra'ila da ya nemi shayarwa aka ce a shayar da su to kuma akwai musa na ruhi inji shehu shi musa na ruhi akwai shi a cikin kulle sani cikin dukkan mutum eh, ya ɗalibu su ya shi mara neman shayarwa da ƙauni ga mutanensa na jiki eh, suwaye wa'annan mutanen su ne alhawasun hamsu ji gani sannan ainihin da ɗanɗano da bayan ji da gani da ɗanɗano sai kuma ainihin shaƙa sai kuma ji na jiki sai ji na jiki gaba ke to wannan kenan so hawasun hamsin nan albaɗina akwai na baɗini su ne su. walƙalbu su ne nasu da zuciya rai da zuciya to wannan kenan in ka haɗa ma'ana akwai hawa su na zahiri akwai hawa su na babini in ka haɗa su zama guda goma kenan sai kuma nasu sai kalbu su zama guda shari'a to su ma musansu annabi musa su yana nema musu shayarwa sun zama guda goma sha biyu kamar yadda aka shayar da kwamfaja da suna ashara ko ainan din cako to wannan idanuwa to kada alima kullu nasin mashrabu kowanne su ma daga cikin ah, farin ma da raba hajarun wujudul lokacin da aka buga ainihin dutsen nan na samuwar bawa bi asala ila illallah da sandan nan ta la ilaha illallah in fajar ashirin suna ashir ainihin sai idanuwa goma sha biyu suka kullo kar a riba kullo na su mace Kowa da mutane sun san mashayar su masharabin nafsi mashayar nafsu al'ibada ta wani mujahada shi ne ibada da mujahada eh, wa masharabin eh, kalbi masharabi na zuciya alkhawfuwar raja'u su ne alkhawfuwar rajawa? wa masharabin akali shi kuma hankali mashayarsa alƙabdu wal baslu ƙabdu da baslu duk waɗannan abubuwan da kake ji akwai wa na sa su kanci akwai ƙabdu da baslu idan bawa ya samu ƙabdu ko idan wali ya samu ƙabdu ko ba ya samu ƙabdu to sai ka ga ya janye wa halitta ya kasa gane ma hatta wanda suke tare da shi sai ka ji a cewa da yana yana cikin hali wani zafi ya shiga sai ka ce har ɗansa ma sai kasa ganewa to shine halatul qabdi halatul qabdi wal basdi shi ba yake bada to sai bas din kuma sai ga mutum ya zama ah, wani ne ah, assalamu alaikum wa to ya shiga bas din kenan eh akwai kuma ma'anar su mafi zirgin kabil kamar masu bayan zaka gani to qabdu da bas din nan manzo Allah yana shiga irin wannan halin kamar yadda faɗa muku a baya ko an ce wata rana sai da Aisha ta turo goma sai ce waye ce Aisha ce ta Aisha aisha ya abubakar wani abubakar din su ta ja ba ya kawai ɗan shiga hali kenan mm. abu kenan kowa ba a magane shi basu kuma to wannan kenan to akwai dai kuma matsalolin su da su bayan suka bayanai da yawa a cikin littafan su da sufanci to wannan kenan kabdu da basu haka su ma khawfu wa raja'u da haufu da raja'u suna muƙabalar kabdu da basu idan ba ya sa ya shiga muƙamun khawfu to sai zama ya samu kabdu idan bawa ya samu ya hau makamar hali na rajai sai shiga hali kuma na misali. ma'ana kana tsoron Allah sai ka ji komai ba ka san shi sai kamar mutum ne wani abu na tsoro ya haushi sai ya gaba ya gane kowa yana wani dinsa to yana bukatar to sai ya samu kamto idan kuma ya samu makami na ya shiga makami na raja'u makami na raja'u da shi kuma kami da ruja'u sai shiga in misali ai Allah zai mana kaza ai za a yi mana kaza eh kamar sakin jiki ne eh ai wasu miliyoyi na su shiga sai ka gada kwanta ma ai eh, ba zan bali ko ka to kamar haka ne a wajen wilaya idan mutum ya shiga wannan hali na raja'u yana ganin Allah ya masa Allah ya masa kashe fida bangare na raja'u sai shiga kuma hali na basu wallahu ya dubidu wa ya fi yurida Allah ne duk kuma yake bada wannan kabdu da basdu to wa mashrabul ruhi shi ko masharabi na ruhi Ku mushahadatul jamali wal jalali yana mushahada ta jamala da jalala su ma jamala da jamala da jalala din nan bangaren shi ma kabdu da basdu kuma hawo da rajabi jamala shi ne yake muqabala da basdu jalala ko shi yake muqabala da hawo wa mashrabul sirri masharabi na sirri shine al-uns wal hayy a samu unsi ko ka samu haila dukkanin suna tafiya a layi ne unsi mutum ya samu ɗaya mai haso ke nan eh, sai ringa sa shi ma yana mu'amalin masu shi kuma alhaibatu mutum haiba ta ubangiji da jalalarsa ta kama shi sai daga yana abin makamu kawo duka ga suna tafiya ɗaya ne yau ba eh, masa kawo rabbuhum sharaban da kuma Allah zai shayar da su shara'i da kuma kuma wasu rabu da riskin Allah ya ce su ci daga arzikin Allah wala ta sabi da musulmi bin rujui da komawa ila shahawatin nafsi zuwa sha'awoyin rai ko kudin abu da saba wa umarni Musa Allah Musa da raba hajar ya doki dutse ne fafajar filin su na ta ashara da aina sai idanuwa goma sha biyu suka ce, walakin a garabu sai da mafi bakuntaka daga wannan mafi abun mamaki daga wannan ma a rana abinda Allah ya nuna mana na annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi tijarar ma'i min tijarati domin ainihin kecewar ruwa daga dutse kaɗan ake zabara ranar ita kaɗan ake murza wato da da eh, annan eh, tijarar ma'i fitowar ruwa eh, fitowar ruwa min tijarati daga ainihin dutse rubba ma shi da yana da ruwa ko kuma ruwa kuma za ka je ka suna zub da ruwa ga sunan ko a ƙasar nan ga sunan da yawa a misali na shiga ɗin su ainihin su josu ɗin da su amta su lakwaje ɗin da su bauchi duk ga sunan za ka tare da duwatsu gashi a zaune dutse ba za ka ce ta ina ruwa da shigo masa ba amma shekara sama da hamsin duk wanda yake rayuwa a wajen ya san wannan dutsen kuke ɗalɓalar da ruwa wannan da sai ne cewa idan annan musa ya fito dutse ruwa ya fito to ya fi abun mamaki shi ne abin da ya faru da manzon Allah su sallama wanda biyu na ba'al ma'u bai da asali shi manzon Allah ku kuka tare hannun sa ruwa ya riga ibla Allah ya sallama wala ma shi da kafu wannan abu ne da ba a taba ganin sa maka manzon Allah sun sallama da daya hadihi sunnatul istisqai wanda ita ce sunna ta neman shayarwa ruwa baqiyat al-yawma ta wanzu har zuwa yau da zar'i domin neman abubuwan ainihin noma aure aulil hayawa da gonar dabbobi sha da dabbobi ainihin shirbin nasu ko shan mutane ya karzu liman liman zai fito wal musulmi na ma'awu da musulmai tare da su fi halatta kushu'i cikin hali na kushu'i mai tazallulin da tazalluli wato kaskantar da kai ga Allah wayu adduna salata da istisqai su bada salata da istisqai fa inna Allah yastajibu hakika Allah ne amsa lahum gare kuma kamar yadda annabi dan yi haka shi ma ake so ba liban ya daga hannu ya addu'a kamar yadda annabi ya daga hannunsa sama Allahumma salli ala daka Allahumma ham ibadaka dalaban Musa su ya alƙawmi nan Musa ya nemi shawara da mutanen sa makasa muddatan dawila sai da ya zauna lokaci mai tsawo ya salli yana sallah ya rubu yana addu'a balai mai sajibi da ba amsa masa ba faqala ya rabbi yana wata kissa ce shi Ibrahim ya so ya kawo sai ya ce ya ubangiji duk da na da kuka wani abu amsar da salasta ala bishar sun musa da dubu uku na tauri min salihi da tsantsar salihai ne liti ya ji kalbikar kuma don bukata halitta kawai don su jimla rawa ka amsa mana ba ƙara sai an sai Allah ya ce da shi lam astajib lakum ba amsa muku wani ba nafi kun nan mama akwai wani annabi ne a cikin ku man tsarin da nimata da yake yawo da annabi manci tsakanin mutane yasa ba amsa muku amma annabi al'umma annabi ba ya musa ko akwai ne yace sai Allah ya musa ga ana ruwa to zai ka ka kisa da ni yace sai annabi Musa ya ce da shi ya rabi an rabi ni manwa ka nuna min shi zan fitar da shi daga cikin mana sai ya amsa mana eh fa qala lahu sai Allah ya ce da shi za a rabtuka iyawo idan ka sanar da kai shi a kula da misri ni ma na zama shi kenan <laughs> eh eh a kuna nan babu ne na zama mai da cike na ina nuna mutuna yayi su ta cewa mutane ko eh, wa ala an kama min kuma ni ina yi masa azaba ne shay'an daga azaba wa umaru suhu ina yi masa abin da yake yi haza la liku wannan kuma bai dace da ni da shalala da girma na ba ba da yau bayan eh, sai bayan kwana ɗaya kuma aw hallahu ila musa sai Allah ya yi wahayi ga annabi musa anna dalikan nan ma mu ci wannan mai annabi mata ya ba miji in kana so ka san shi wajen ranar tulu ana nan bayan da aka ana jira'i da sa'in da babin musu na kuma masallaci ka ji ba to asara a musa sai annabi musa ya yi gaggawa ya tafi je ya gawaye ni da rikar da ta rike je tana da nan jana'a wa ya alama barhuwa ya san waye annabi musa yana zuwa ko zai sabi da jalalata sai tara ana janazar mutum saba'in <laughs> eh sitar lahi ta wala fata la wanda shine sitar cewa Allah ala Allah mun gode maka eh da ba dan sai wannan ba Allah sai mutum ya je ya ta ainihin shakiyancin sai ta iskancin sa Allah sitar sitarce shi eh sitarce shi ba tare da ya ainihin bayyana ba shi yasa layi bin lawar ta harabi suyi ba a san ana bayyana ainihin barna idan mutum ya je misali ya yi zina ko ya caca ko ya kisa ko wani abu a ba wanda ya sani to kuma yana faɗa to yana ƙara zunubi ne kusan wanda ya fara bayan girma ba eh, shi yasa Allah yake da shine asattaru ya sircewa daga cikin sugobin asattaru ya sirce wanda suke masu zunubi da daddare sun gama zarafin su sabon su fito su ne cikin mutane suna da babbar riga suna da guda suna karabu suna su ba kuma Allah ya suke ce kuma suna neman gafara Allah sai gafarta musu ba tare da wani sharadi ba eh, bai kwanta ne ya musa fitila ce sa ba a so kuma ko kai ka ga wani abu na wani bawan Allah ya yi Allah ya sa misali ya yi wani laifi ka kana fara shi ma abu ne da ba a so shi ma abu ne da ba a so kwata-kwata daga cikin irin wannan bata da fita daga kan da ta a eh, daga cikin abin da ba a so shi ne a dinga yin irin wannan yada abubuwa na asirarin bayan Allah wani ya yi kudu kana ce ai wani yana bukara wani yana bukara to kai ma ka yi musharaka da shi a cikin wannan laifin da wannan barnan da ya yauwa sannan baka taimaka wajen sitirce shi ba wanda za ta bayi zuwa cewa ya nemi gafarar Allah tunda Allah ya san cewa ba abu ne dai mafi muhimmanci da mutane kamar su wannan ke to bikuntum ya musa mutum tuna lokacin lokaci ya yi ga annan musa ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ba za mu yi hakuri ga abinci guda ɗaya ba kazalika banu isra'ila kamar banu isra'ila fiti lokacin suna cikin nemuwa din nan lamma mullu hayati lokacin da suka kosa ga rayuwar da suke ciki ta wannan rudin kalu inan mullu min al'azab da yanzu suka ce wai ba sa son abinci ne a inna ma mullu min hayati fakat rayuwar ce suka kasabu sun yi ƙarya ne ko ko gina ya tsallake ko alladhi yanzu lamina as-sama'i abincin da yake sauka daga sama huwa nau'in wahid da al-mandu da salwa shi ne nau'i guda ɗaya na mandu da salwa mu sun yi ƙarya ma ba zuri da ɗaya ba daga abincin suka gara ba a rayuwar da suke ciki ne take wahalar da su eh, sun wahalar da Allah sun wahalar da manzon Isa saboda haka Allah ya wahalar da su sai sun wahalar da rayuwar ita ma kanta eh, sai suka ce da shi ba ulana rabbaka da lana min ma da lana min makariha to roki Allah ya yi mana ya fitar mana shay'an wani abu ma tubitu lana da abinda kasa take gudar da shi min makariha daga bakalu wannan abin da muka bayani a zuba shi ne mabambara kasa din nan waki sa'iha da abubuwa waɗanda suke kuma fitowa kan ban ƙasar su kuma irin su kabewa da su gurji din nan ko mu ce kiya da suke faɗa hukumiha da kuma alkamarta ko kuma ainihin ainihin tafannuwarta wa adasa ya da adas ɗinta ko basar ya da albasarta هذه الأنواع وإن النووي illa min al إلا ba sa mutuwa sai سير kasa su muke bukata eh an hada la yakun illa idza rajul ila qura kuma kan ba zai faru ba sun san cewa ba zai faru ba ne sai sun koma garuruwa yadda zai yi noma kaga dabara ce ke bi wani mutu da alqariyu da alqariyu wa mu matlabu ma hakikatan wannan shine ko manufan sana na hakika cewa suna so su fita daga tiyi ne su koma wani bangare dabara na shi Allah shi malami ala lawan Musa sai annabi Musa ya ce da su a tastabdilu alladhi wa adna shi yanzu kwa canja abin da shine mafi kaskanci lillazi wa da abin da yake shine mafi ainihin alheri a tastabdilu da ladhi wa adna akhassu mafi kaskanci bil ladhi huwa khairun mafi ashrafu mafi girma ai ta ku zuna badalahu ta ku zuna ku rike shi badalahu eh, maimakon sa qalu sai suka ce la nuri da illa hadha faqad mu ba wa abin da muke so wannan addina ka wannan da salwa wannan da sassan tuntu da wannan abu sai dai a wannan ko Allah sai Allah subhanahu wa ya kira faqala bidiyo eh, bisan saukaban ƙasa birni min al'amsar daga birane fa inna lakum ma sa'altu kuna Allah zai ba ku abin da kuka roƙa din da minan da baci na daga ratsiri fa nazalu baitul maqdis sai suka sako baitul maqdis au aliha ko kuma aliha duk birane ne sai yana cikin kasar Palestine ne eh ƙaryatar ƙaribatan baitul maqdis gari ne kusa da ainihin baitul muqaddis wa zara'u suka dinga yin noma fara su umar mallawa hali na bace Allah ya zata su da wayannan abubuwan noma din masarat ma'ashahum ila na hada har zuwa yau abincin wanda duk kaje iri abin da suke kerawa suke nomawa ke wajen da bata alaihi zallat sai Allah ya buga musu stampi na azallat kaskanci azul wal hawan wal maskanatu alamu an ce maskana shi kuma asalin fakari idan an ga mutum an sai yana cikin talauci gasa a fashe takalminsa su daɗe duk irin wannan shi ne asarul faƙari wa kunu, nan ce sukunu wal khiziyu da ainihin wa'annan kunya da Allah ya haɗa su da ita fa hiya lazimatul lahum ta lazumce wa yahudawa wa in kanu agniya ko da za ka suna wadatuwa to za ka su cikin talauci ne wa in kanu agniya kuma wato Allah ne Allah ne ah, hikima ne kwanan nan yau kamar sati yau kamar wata biyu wata ɗaya da wani abu da ƙasar yahudun bani isra'ila nan suka mai da alaƙa da wasu ƙasashen laraba kamar imarat abin da duk kudin da ake cewa yahuda nuna suna ta sauri da ilimin kudaden duniya da wari da sauransu ƙasar isra'ila sun ana ziga ta ci gaba da ya ci gaba da abubuwan rayuwa da waye da waye to tunda da Allah a ransu ya saka wannan abu ana magana cewa a yau sati dai kai ba a sati ba ko kwana uku da ga karanta a labarai cewa sun zamo kamar beraye a dubai in suka shiga otal sai sun yi sata sai sun kwashe kayan ɗakin otal da aka zuba irin su mayafai irin su tawul irin su ainihin makilin da sabulai da waye duk komai sun kwashe suna kamar beraye wasu da aka zo wajen irin za su ba da mukulli za su fita in yawon buɗe ido ne ba ka ji mutum ya kashe kuɗi ya biya kuɗin jirgi ya biya kuɗin visa ya biya kuɗin hotel amma ya zo ba kai ba da a ce misali wani tafiya ce ta wani abu da take ko aiki na dogora a su ya buɗe ido ne amma sun shiga hotel suna kwashe kaya to Allah Allah ya sa musu wacce ya Allah ya sa musu wannan kaskanci ne kamar yadda ya faɗa a nan wa da alayhim zillatu wal masas Allah ya kamar yadda ake buga wa kuɗi stampi zama da ilar gane su ne na kuɗi ne naira kaza ce ga lamba ji to haka Allah ya musu stampi yasa suka zamo ba abin da suka sa a gaba sai duniya su ne suke mallake da manyan bankuna na duniya su suke zuba jari su suke tsara yadda kuɗi za su zo su na kuɗin ruwa da sauransu to Allah ya duba tare shi sa shi Ibrahim ya ya ce Allah bai ya tu ta lazimci musu lawan ko in kanu agniya a luzumat dirhamil madrudi bis sikkati lazimtar dirhami da aka buga masa sukka nan ce sakka sakka shine kamar bandarori da ake buga musu kudi a ce kaza naira kaza naira kaza ne sakka Eh, ko kuma abin da ake kira yanzu sanadat na kudi ka je banki akwai sanadat na kudi? za ga an ce akwai wannan takardar tana daidai da kaza kamar can ne da abin da ya kamata la tara yahudiyya ba za ka gauri wani yahudiyya ba illa ba tara bihi asarin fakar sai kaga alamun talauci a tare da jozulati da kaskanci wal maskanati da ainihin dai ainihin ainihin maskana wato ainihin alamu na talaucin a tare da shi kamar yadda muka fassara ba baya wannan abubuwan da suke faru a sun tabbatar da haka eh, ko da ainihin masu kuɗi ne walau kana duniya wa ba'u su suka koma na jamu daga da min Allah ya bushi daga Allah zalika darhu wannan Allah da ya musu sitanci na talauci bi annabi sun ya yi haka ne bi annabi saboda kasancewar su bi annabi ka yi furu da ayatin lahi suna kawo cewa ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyya suna kashe annabawa bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba ka waya haya yahaya kamar zakariya da yahaya ayi zulma sun kashe su ne zulman dan zalunci qatalu al a zulman mutunar qatalu al anbiya la yakunu illa bi gairi kashe annabi ba ba ya kasancewa sai da sai dai ya kasance bi gairi haƙƙi Matan rufiro min wayi da da sun kasa a rana guda sun kashe saba'ina da biyan annabi saba'in. Makama salasu mai ake gina da sai mutum ɗari uku daga salihai suka miƙe. yusjiruna suna tsautar da su a wani abin da suke an hada garin faɓata noma a sai suka hada da su suka kashe gaba ɗaya zalika wannan ya kasance ma a saboda kasancewar suna saba wa Allah da abin da suka kasance suna saba Allah ya suna وكانوا يعتدون سنة كيسر إياكا يتجاوزون الحد بالمعاصي أجل سابو هذا ما أخبر الله عن أسلامهم wannan shi ne abin da Allah ya bada labari ga magabatansu eh kakanninsu kenan wa kanu yi zakuna salafa suna tsarkake kakanninsu ne annan kanu su yi ne ai matsayi suna ai suna istiqama wa hadha alquran yubayyinu khaba'is aba'ihim wannan qur'ani yana bayyana munanan aikin iyayensu waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama din nan a cikin madina su ake ba labarin cewa to gaba abin da kakannin su kuma su ma da karshe da suka suke abin da kakannin su suka yaudara annabi suka ci amanar su suka ci amanar musulunci har annabi ya kore su daga madina wasu ma yasa aka yi yanka su aka aka aka kore su aka kuma yanka mazajen su da manyan su aka su ribace matayen su duk saboda abin da suka aikata da munafunci duk amana ka da bai yi da su ya ci amana ka eh. innal ladina amanu kaga sannu wannan da suke imani bil anbiya da annabawa wal ladina hadu da wanda suka zamo sun ba addinin yahudu kuma da yahudu wanda nasara da nasara salihi da salihai da'ibatin bai da yahudu wal sabi da kai da sabi'awa su sabi'awa din nan ba ce tsakanin yahudawa da nasara za ga suna yin addini su ma na tauhidi ne eh ina ga hanyar da akwai rabu su ana samun su a cikin kasashen da yake sun man amana billahi suna wanda suke imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa zama da nabi na a cikin zamanin annabi mu wato duk ka daga wani daya su wanda suka bi wancan addinai da gaskiya kafin zuwan annabi da wanda suka zo wani bayan annabi ya zo suka bi shi wa amila salan suka aiki na gari bi shari'ati muhammadin suka aiki da shari'ar nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama falahum ajrun tuladin su yana tare da su sawabu amali ladan aikin su inda rabbi ma wajen ubangijin su wala khawfun yin babu tsoro a gare su ya hum nuna ba za su yi bakin ciki ba ranar lahira kenan ba man mana bin nabi wanda imani da Allah wata masaka bi shari'ati yi duko da shari'arsa huwa min musulmi da yana daga cikin musulmi ko min awliya illahi alladina la khawfun alaihim wa la hum la farqa babu bambanci bai da usulin tsakanin wani unsuri wato wani tushe ko usulin da wani ainihin unsuri wato wani kabila ko wani kabila sawa'un asalahu nasraniyin ko ba nasari ne au yahudiyin au sabi'iyin au majusiyin ko majusi idza aqarra in dai ya yi kirari da shahadati da cewa a an la ya illa allah muhammadur rasulullah wa amila kun wa amala kuma ya aiki wa amila bi shari'ati muhammadin da shari'a muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa huwa bi ibadillahi salihin waskuriya ka tuna ya rasulullahi ko ya manzo Allah idza aqarna lokacin da muka riki nisa ko alƙawarin warfana kuma kuma dora muka daga jude na su bisa bisa ibtala'nahu muka ainihin sun eh, buko shi min asali daga asalinsa lamma a baitin, lokacin da kuka ki kabula karɓar gaskiyar ko sai muka ce ku zuma atainakum ku riki abin da muka ba ku bi kuwacin da karfi da jikin wasu shahadin kenan da kokari waskuru ku ambaci ma fihi abin da ke cikin sa a ma lubi ba bi da ai ma'anar ku ambata ku aiki da shi ila eh, lakum tattaku da ko kwaji tsoron Allah lamma a ta Musa lokacin da annabi Musa ya zo Eh, da shari'arsa kenan na attaura wa biha at-takalifu akwai at a cikin sa na cewa al'amur wal nahyi wal halal wal haram imtana banu isra'ila banu isra'ila sai suka ki min al'amal daga aiki bi taurati da attaura fa akhadha jibril sai malaika jibril ya dauki dutse jabalan qadran man askari gurbin girman rindinar wa kanu 60000 su shida ne iktara a jabalin sai ya turo wani dutse ala kadari gwargwadon faɗin yadda za su isa warfa a hukum ya ɗora ya ɗaga shi a saman su wa qala innahum illan ya'malu yace da su in bu ku imani da a taura ba ku imani ku aiki da a taura ba kama amara Allah kama kama amara Allah kama in Allah ya bari yusqila alaihim al-jabal zai tayo dutse a kasu bayyana kawai ya halakar da su an akhire ma na karshen su sun matawallai shi ne da suke sujjada din nan suka dinga yin sujada suna haka suna haka shi ne suke sujada a gefen goshinsu gefen su shi daga baya wannan ga har sujada ta zama kusan a haka eh suna kallon dutsen suna gosu su kada ya faɗo sun matawallaitin min ba da zalika ba kabilu sai sun matawallaitin min ba da zalika sai kuka juya bayan haka bayan ƙabilu bayan sun karɓa karhan masu dan suna so wasu karba fal zalika irin tajuran kai ma suke ridda ba da zalika fa laula fadlullahi alaikum da ba dan falala Allah akan ku gora mutu da ramar salakuntum da kun kasance ko lakum ta yadda ya muku bi tabbata da lokaci waɗannan lakuntum da kun kasance da nasu yi da tabaku alhalimi da halakaku wa qad alimtum alladina tadu minkum ay alimtum kun san arabtum alladina tadu a tsakanin ku kun san wanda suka yi itidai suka ketare iyaka sun rana asabar din nan eh hada kullu kama sai a bai wannan duk ana lissafo musu abubuwan da kakannin da ke ne na na laifuka daga Allah subhanahu wataala alladina qalu innahum min as-salihin qul ko wanda su yahuda suka ce ai salihai ne su ai kun san cewa sun yi sun ketar iyaka ran asabar su da su waye su su ne kawo ailata mutanen garin ainat kawo dawo da mutanen annabi dawo da alaihi salam ita sun yi itira'i sun yi tarbiya ga misal ta ranar asabar da jawazul hadda sai da sabaki lokacin da suka yi ainihin farautar kibi suka yi sin kibi da jawon ɗiko wakanna haina hum an huwan gana su fa kunna lahu sai muka ce da su ku roƙe da tan fasirina ku kasance ku komo birrai khasina kuna masu kaskantattu fa alaka Allah fa alaka Allah sai Allah ya lakar da su wasayyarhum kullan gaba ɗaya mai da su yake da ratan birrai eh da alhanzir mubidina Allah ya lakar su ya nesanta su daga rahamarsa ko fa alaka uhli ku sai aka lakar da su wala salasa ayyar kwana uku fa Allah ya ce muka sanya wani azaba da ruski muke musu azaba ce ibaratan da ta zamo ainihin izina mani atan bi hanawa min irtikabi misal ma amilu cewa kada wani ya sake aikata abin da suke a baya ko lima ne ilaiha daga abin al'ummar da suke ainihin zamanin su al'ummar da suke zamaniya ba ma kalma da al'ummar da suka rigaye su ko kuma za su zo bayan su kalma da su bayan su alziyati ba da wa mau'izatan kuma ya kasance mau'iza ne wato wa'azi na lil ga masu tsoron Allah usubi zikira an keɓance su da ambato bi annahum humul muttabi'una biha domin su ne masu amfana da ita a ulai waɗannan qaumu dawud su ne mutanen annabi dawud tabaraka ta'ala ja'ala li ummatin yawman Allah shi Ibrahim yace an sanya wa kowace al'umma rana nan da kuna yawan irin fil usbu'i a dawun yawan juma'a an ba ranar ko an ba su ranar juma'a ne sai a ikabata fal yahudu qalu innahum yataru suka ce mun raba asabar la'annahu akhir ayyamul usbu'i domin shi ne ƙarshen ranar ranakun sati shi ne ƙarshe a ranakun sati wa wani yamma ladi ƙalu inna Allah shine ibadi shi ne ranar da suka ce ai a ranar nan ne Allah ya gama ne tabbani. wanda sara su kuma kiristoci sai suka rabi yau ahadi ranar lahadi an nawa awwal yawmal asbu shi ne rana ta farko a sati wanda za ka da sallama ya ce an tumul antumul akhirun yake cewa